Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. filin nan ne wanda muke bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah. To, wa Ubangiji Allah godiya, domin ya sake ba mu wannan dama, ya kuma sake ba mu wannan zarafi inda za mu ci gaba da nazari cikin maganarsa. To, masauraranmu bari mu karanto saƙonninku da muka samu ta Facebook kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. Akwai saƙo. daga Mr. Jeremiah Dauda Misheliya, ya ce, Na, uh, na ga hotunan ma'aikatanku, gaskiya abin ya yi sosai, Ubangiji Allah ya ci gaba da bishe ku cikin aiki. To, Mr. Jeremiah Dauda Misheliya mun gode ƙwarai da gaske, ai, a Facebook ɗin nan za ka ga dukkan ma'aikatan Rediyo Elwa. sai kuma Mr. Obadiya Gambo, ya ce, Ina gaishe ku rediyo yalwa, kuma ina yi maku sanne da aiki, Mr. Obadiya Gambo, kai ma mun gode muna gaishe ka. Sai kuma Mr. Daniel Idi, ya ce, Ubangiji Allah ya bishe ku cikin wannan gagarumin aiki, ya ku sojojin almasihu. Mr. Daniel Idi, kai ma Ubangiji Allah. ya ci gaba da sa maka albarka. Sai kuma Mr. Sunday Samuel Manchak ya ce, Ya kuka ji da aikin Ubangiji, gaskiya mu ma muna gaishe ku, to Mr. Sunday Samuel Manchak muna godiya ƙwarai da gaske. Sai kuma Mr. Ɗanjuma Ibrahim na dada, ya ce, Ina yi muku gaisuwa? a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, zan zo in gaida Pastor Joshua mai kuɗi. To, Malam Ɗanjuma Ibrahim na dada mun gode maka ƙwarai da gaske, sai kuma ladidi na dada, ta ce, Ina gaishe ku ’yalwa sannunku da himma, ladidi na dada mun gode maki ƙwarai da gasken gaske. a waɗannan biyun ’yan fashi ne, to muna godiya ƙwarai da gaske, Ubangiji Allah ya albarkace ku. To za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. Mai tsarki mai gaskiya Allahnmu na sama mai iko duka, mun gode maka, domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ka ba mu, domin mu yi nazari a cikin maganarka. mun gode ya Ubangiji Allah domin ruhunka mai tsarki, wanda ike mana jagoranci cikin wannan nazari. Mu kuma gode ma domin masu sauraron mu ka sa masa albarka, ka bi da mu ya Ubangiji mu koyi abin da ike shi ne nufinka, ka sa waɗanda ba su san ka ba su san ka, wanda suka san ka su samu ƙarfafuwa da ginuwa cikin maganarka. Ka bi da mu ka sa mana albarka, ka gafarta mana zunubanmu ya Ubangiji. tsarkake mu daga dukkan rashin adalcinmu, ka more mu ta wurin ikon ruhun mai tsarki domin nazarin nan ya zama sanadin albarka ga dukan masu mu a cikin sunan Ubangiji mai Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu mu muna nan dai a cikin bisharan nan ta hannun Lukka, taimakon Ubangiji, mu na baya, mun ga Yesu almasihu an ba da shi. wanda ya bashe shi kuwa shi ne Yahuda Iskariyoti. Mun kuma gani, Bitrus fa ya yi musun Yesu almasihu, bayan wannan ya yi kuka mai zafi. ’Yan yayin da muke cikin wannan kantararriyar duniya, duniya lankwasassa. wanda shaidan ya riga ya tashi farautar ’ya'yan Allah mana bukatar tsayawa da ƙarfi kada mu yi musun Yesu almasihu, tsaya da ƙarfi, mu kuma ga mun kai ga gaskiyar gaskiyarmu. To yau, a cikin wannan nazari namu dama mun tsaya ne a aya ta sittin da uku, a cikin bishara nan ta hannun Luka, Sura ta ashirin da biyu. To yau za mu tashi daga nan mu ƙara gaba, Sura ashirin da biyu, aya sittin da uku zuwa Sura ta ashirin da uku, za mu ɗan haura zuwa aya kuma ta huɗu, mu ji abin Ubangiji Allah yake da shi domin mu a cikin wannan nazari namu na yau. Luka Sura ashirin da biyu, aya sittin da uku. Maganar Ubangiji Allah ta ce, Sai mutanen da suke riƙe da Yesu, suka yi masa ba, suna dukansa, suka ɗaure masa idanu, suka tambaye suka ce, Ya anabci wa ya buge ka, sai suka yi masa baƙaƙen maganganu masu yawa, suna kuma zaginsa. Da gari ya waye. sai majalisar shugabannin jama'a ta haɗu, da manyan firistoci da kuma malaman attaura, suka kai shi cikin majalisarsu, suka ce, To, in kai ne almasihu gaya mana, amma ya ce masu, Ko na gaya maku ma ba za ku gaskanta ba, in kuma na yi maku tambaya ba za ku ba mai da jawabi ba, amma nan gaba. Ɗan mutum zai zauna da mana Allah mai iko duka, da suka ce, duk suka ce, Ashe kai ɗin nan ɗan Allah ne, ya ce masu yadda kuka faɗa ni ne, sai suka ce, Wace shaida kuma za mu nema, ai, mun ji da bakinmu da kunnuwanmu, Ubangiji Allah, ya ba mu aya a Sura ashirin da uku, aya ta fari, duk taron sai suka tashi, suka kai shi gaban belatus sai suka fara kai ƙararsa, suna cewa, Mun sami mutumin nan yana ɓadda jama'a, yana hana biya kaisar haraji, yana cewa shi ne almasihu sarki kuma, sai Bilatus ya tambaye shi ya ce, Ashe, kai ɗin nan kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa ya ce yadda ka faɗa. Bilatus ya ce wa manyan firistoci, da taro masu yawa, ban samu mutumin nan da wani laifi ba, Ubangiji Allah ya ƙara ƙarawa maganarsa albarka. To, a cikin wannan nazari namu na yau, za mu dubi Yesu a gaban Bilatus, a ƙarshe kuma, an hukuntawa Yesu almasihu mutuwa, anwa, Yesu a gaban Bilatus. Cikin waɗannan ayoyi, za mu gani daga sittin da biyun nan zuwa sittin da biyar, mutanen da ke riƙe da Yesu, ai, sai suka yi mai ba'a suna ta dukansa, ka gani a nan, duk lokacin nan, Yesu yana gaban mahukuntan Yahudawa, wannan kuwa ya faru ne bisa ga al'adarsu, ba su yin shari'a da daddare, amma da dare nan, ba su kula da wannan ba gama sun ƙiye su suna gaba da shi mara misali, suna so su yanke shari'a da sauri, a kashe shi nan da nan, wai, masu addini ne su, amma sukan wulaƙanta shi haka, waɗanda suka ƙiye su. suka ƙi zantattukansa na alheri kuma, masu ikirari ne cewa su suka san Allah fiye da kowa, masu ikirari ne kuma cewa su ne mutanen Allah, kaman ko yadda yake yau, waɗanda suke kashe masu bi su ne suke ikirarin su ne masu addini, su ne kuma suka fi kowa sanin Allah, sai suka ɗauke shi suka ɗaure mai idanu, sai suka tambaye shi. suka ce, Ka yi mana anabci wa ya buge ka, suna zaginsa, ɗanwan, Yesu wanda ya san zuciya kowa, amma saboda juhun jahilci sai gashi suna ɗaure mai ido wai ya yi anabci wane ne ya mare shi, wanda ya san zuciyar mutane, yaya kuma abin da aka ɗaure da tsimma zai zama wata damuwa. Lallai, ba irin muguntar fa da ba su yi wa Yesu almasihu ba. suka tufa masa miyau, suka kunyatar da shi, suka yi masa kowace irin baƙan magana, don haka bai kuma amsa masu da komai ba, ya tsaya a gabansu, kamar ɗan rago, wanda ake shirin yankawa, kamar tunkiya wadda ake yi wa shirin sausaya. Mutuna da ishaya hamsin da uku, aya ta bakwai. Yahudawa, masu kiwo suna sausaya tumakinsu don su samu ulu, gama tumakinsu suna da gashi mai yawa, to tumaki ba su yin kuka a lokacin da aka kai su domin yi musu wannan aiki, ko da yake suna jin zafin almakashi, amma suka yi shiru ba tare da cewa komi ba, haka ya yi almasihu ma, ya yi shiru. duk da zagi da wulaƙanci, duk da tofa masa miyau da mari, da bugu da cewa ranka ya daɗe sarki a cikin wulaƙanci Yesu bai amsa masu da komi ba, domin dama, annabi Ishaya ya riga ya yi anabcin haka zai faru a Ishaya hamsin da uku aya ta bakwai. Sai kuma, daga sittin da shida zuwa sittin da tara, nan kuma mun iya gani, sai suka ce, To, in kai ne almasihu gaya mana. kai ɗan wana, ka ji wata tambaya fa, bayan ya gama ta da matattu, bayan ya warkar da makafi, guragu sun miƙe, bebaye sun yi magana, makafi sun samu ganin gari, duka wannan a gaban idanunsa amma yanzu suna cewa ka gaya mana ko kai ne almasihu. Sa'a da gari ya waye, sai suka kai Yesu gaban majalisarsu, inda firistoci da dattawa da kuma masana a taura suke a tattare, mutanen majalisar nan saba'in ne, gama ita ce babban majalisar Yahudawa, sai suka yi masa tambayoyi daban-daban, dukan Yahudawa suna sauraron zuwan almasihu in ji su, duk da haka, da almasihu ya zo wurinsu kuma ba su gane ba saboda idanuwansu na ruhaniya Allahn wannan zamani? ya makantar da su, don suna tsammani, ai, almasihu zai zo ne da iko da ɗaukaka mai yawa ya kuma fushe su daga hannun Romawa waɗanda suka fi ƙarfinsu, suke kuma danna su a mulki, wanda kuma suke kora su ƙarfi da yaji, sa'an nan ya yi mulki da daraja mai yawa. Sai shi almasihu ya zo ta inda ba su yi tsammani ba, kuma wannan ne ya sa ba su yadda shi ne ba, Yesu almasihu kuma, da suka mai wannan tambaya sai ya ce masu ko na gaya maku ba za ku gaskanta ba, Yesu ya san yadda suke ƙinsa ainu, da kuma yadda aikin rashin adalci ya rigaya ya shiga zuciyarsu tare da kishi da baƙan mugunta, ya sani kuma. ko ya yi masu magana domin kare kan sama ba za su yarda da abin da zai faɗa masu ba, ko ya yi musu fasara, ba za su yarda ba, domin sun rigaya sun makance a ruhunsu. Amma, abin da Yesu ya ce masu nan gaba, nan gaba, mai sauraro ka saurari wannan. nan gaba ɗan mutum zai zauna da mana Allah mai iko duka, wannan ai, babban magana ce. Magana nan tana nuna musu cewa Yesu da kansa ɗa ne na Allah, kuma ya zo ne domin cika nufin Allah, in ya gama nufin Allah ya cika shi zai hau zuwa samagon Allah, don haka, ya tabbatar musu cewa nan gaba fa za ku ga ɗan mutum, yana zaune, dama da Allah mai iko duka, gama sun sani Yesu almasihu. akwai ɗaukaka Allah tare da shi, kuma sun iya ganewa cewa akwai wani iko tare da shi, amma kishi, da baƙin ciki, da rashin ganewa mutuwar ruhaniyarsu, ta sa ba su iya ganewa cewa shi ne almasihu na Allah ba, shi ne almasihu in sun karanta, kamar da aka yi magana a zabura ta ɗari da goma aya ta ɗaya. aya saba'in, da saba'in da ɗaya, sai tambaya ta zo, ashe kai ɗin nan ɗan Allah ne, wannan fa, ai, wata babban magana ce da take rikitar da mutanen duniya yau waɗanda ba su iya gane kowa ne Allah ba. Kafin mu ji amsa da Yesu almasihu ya bada, mai sauraro, ina so mu yi maganar nan mu sake nanata a matsayin Yesu ɗa na Allah ba ko kaɗan ana nufin Allah ya yi aure ba, domin yau a duniya nan, akwai mutane da yawa da suke jin ai in Allah zai samu ɗa dole sai ya yi aure, to ka ga ashe a gare su Allah bai zama Allah ba. Allah ya zama daidai da su mutane kucakai masu zunubi masu kuma baƙa aniya, wadda ba za su iya samowa wa kansu ’ya'ya ba sai sun aure. Ubangiji Allah wanda ya yi kowa ya yi komai, shi ne ya sa Yesu almasihu wannan kalma tashi a cikin cikin Maryamu, mala'ika Ubangiji, mun gani a baya nazarinmu cikin Luka Sura ta biyu, inda mala'ikan Ubangiji ya ce, Ikon maɗaukaki zai lullube ki, ɗan nan da za ki haifa, za a kira shi ɗan maɗaukaki, kuma shi ne yake da iko ya ceci jama'arsa daga zunubansu. to kaga nan za mu iya fahimta, za kuma iya ganewa cewa ko mala'ika da ikira Yesu almasihu ɗana Allah, ai, bai yi maganar Allah ya yi aure ba, amma ya nuna cewa Ruhun Allah zai lullube ki, kuma wannan da za ki haifa za a kira shi ɗan maɗaukaki, ɗan wana. Mala'ika Jibrilu ne ya fara kiran Yesu almasihu ɗan maɗaukaki, yau waɗansu suna jin haushin Kirista domin Kirista na kiran Yesu ɗan Allah ɗan wana, idan Yesu ba ɗan Allah ba ne, ai sai ka gaya mana ko ɗan wane ne, domin Allah ya ce, Ga ruhuna nan nasa a cikinki, za kuma ki haife shi a matsayin mai ceto, shi ne kuma ke da iko ya ceci dukan jama'arsa daga zunubansu. Bayan wannan, ai, a lokuta da dama mun ji lokacin baftismar sama. Allah ya yi magana daga sama ya ce, Wannan ɗana ne ƙaunatacce na, bari dukkan duniya ta ji shi, ɗan wana, ai, su ma da suka kama Yesu almasihu abin da ya zama masu baƙin ciki kenan, yaya zai kira kansa ɗan Allah, sai ya tambayi Yesu almasihu, ya ce, Ashe, kai ɗin nan ɗan Allah ne, to da yake Yesu almasihu yana shirye, ya kuma ba su amsan nan, musamman ta wannan tambaya, ya yarda, ya kuma faɗa masu gaskiya, inda ya ce, Lallai haƙiƙa ni ɗan Allah ne, ka karanta Markus, Sura goma sha hudu aya sittin da biyu. Ta haka Yesu ya ba da shaida gaban majalisar Yahudawa cewa shi ne almasihu, shi kuma ɗa ne daga wurin Allah, amma ba su karɓi shaidarsa ba, sun ga bukatar su ta biya, domin a wurinsu ma, wannan magana da ya yi kaɗai ta isa a kashe shi tun da ya ce shi ɗa ne na Allah. To, ɗan wana, kamar yadda yau, wancan shaiɗan ɗin fa yana nan yana ci gaba da makantar da idanuwan mutane, ɗan wana, idan ba ruhun Allah ba, idan kuma ba kalmar Allah ba, babu mai ikon ba ɗan Adam ceto, isa sunan almasihu ma ceto ne, ai, dukkan annabawa tun daga annabi Ibrahim, in ka lissafa su har zuwa manzo Yohana mai baftisma, ’ya'yan mutum ne, kuma Romawa Sura uku ta gaya mana dukan ’yan adam sun yi zunubi, isa dukansu babu wanda Allah ya ba ikon ceto. sai dai kalman nan, Yesu almasihu, wanda ya fito daga wurin Allah, da ya kuma gama aikinsa, yanzu haka yana sama. Don wana, ka sake bincikawa ka kuma yi nazari, Yesu nan da yake sama, shi ne kuma zai dawo, annabi Musa ba zai dawo ba. Annabi Iliya ba zai dawo ba, duk da Allah ya ɗauke shi zuwa sama bai ga mutuwa ba, Yesu ne zai sake dawowa. ya zo a matsayin mai ceto, zai dawo a matsayin mai hukunci, don haka wana? ka yi tunanin wannan ka kuma gane cewa lallai almasihu shi ne na Allah, wanda Allah ya zaɓa, domin ya ba da rai ga dukkan wanda ya ba da gaskiya gare shi. Sai suka ce, To, wace shaida kuma za mu nema tun da ya ce shi ɗan Allah ne, ai, mun ji da bakin shi da kunnuwa mu kuma mun ji. Majalisar Yahudawa ba su binciki maganarsa ba sosai, ko Yesu almasihu ne, ko ba almasihu ba ne sai suka ci gaba kai tsaye da yanke hukunci, ba su iya ganewa ba, domin burinsu shi ne su kawar da shi, kamar yadda yau akwai waɗanda suna ganin masu bin Yesu almasihu sun tare masu wannan duniya, gara su kawar da su, gara su halakar da su. amma ɗan wana ina so ka sani ko ka kashe mai bi ka kana ganin ka hallakar da shi, ka tura shi ne zuwa wurin Yesu, kuma lokaci yana zuwa da da na sani za ta baibaye ka. Sai muka gani, Yesu almasihu, tunda majalisar Yahudawa ba su yi kyakkyawan bincike ba, ba su bi diddigin al'amuran nan ba har su gane haka yake ko babu, karanta yaya Sura biyar, aya talatin da tara. Yesu ya yi dukan ayyuka da annabawa suka ce almasihu zai yi a sarari, kowa ya gani, har ma saboda wannan babban firist, wato kayafa, ai ya ta tufafinsa in ka karanta mata, Sura ashirin da shida aya sittin da biyar. Kece tufafi al'adar Yahudawa ce a lokacin baƙin ciki, ko kuwa, mutum ya nuna abin ya ɓata masa zuciya ƙwarai da gaske. ko kuma in suna tsammanin wani ya saɓi Ubangiji Allah, dukura ka yafa ya ji, aika yafa yana so, ya nuna wa mutane yana kishi, saboda ɗaukakar Allah. Aya ta fari a cikin Sura ta ashirin da uku, aya ɗaya da biyu, Yesu a gaban Bilatus, mun gani duk taro sai suka tashi, suka kai shi gaban Bilatus. Akwai abu ɗaya da yakan sa Yahudawa jin haushin Romawa, shi ne ba a don masu su hukunta wa kowa laifin mutuwa ba, wannan yana baƙantawa Yahudawa rai. Mutuna, wancan lokaci Romawa ne ke mulkin Yahudawa, to sai Romawa kaɗai ne ke da wannan iko, tunda yake Yahudawa suna cewa, Yesu ya cancanci mutuwa to dole ne su kai shi ga Bilatus mai mulkinsu, nufinsu ne, Bilatus ya tabbasu musu da wannan hukunci, cewa Yesu ya cancanci mutuwa, ya sa a kashe shi, su kuma su ji daɗi. Yahudawa suka ba da Yesu a hannun al'ummai, kamar yadda aka faɗa. in karanta a Matta Sura ashirin aya goma sha takwas da kuma aya ta goma sha tara, dattawan Yahudawa suka kai Yesu gaban mai mulki, da aka rubuta cewa za su yi haka haka kuwa suka yi, zabura ta biyu, aya ɗaya zuwa uku, ayyukan manzanni, Sura hudu aya ashirin da biyar zuwa ashirin da bakwai, Bilatus yana mulkin Yahudiya. daga shekara ashirin da shida zuwa talatin da bakwai bayan almasihu, yana zaune a Kaisariya amma yakan je Urshalima, musamman a lokacin idi don ya tabbatarwa da Yahudawa, kada kuma su yi tayarwa ko wata rigima a lokacin da suka taru wuri ɗaya. Yahudawa ba su san Bilatus ko kaɗan, shi kuma, shi ma baya son su. littattafan tarihi da aka rubuta, cewa halinsa ba shi da kyau, yana mulki da zalunci, ba shi kuma da tausai amma ya zama dole Yahudawa su kai Yesu gaban mugun mutumin nan da ba sa so, gama shi kaɗai ne suka sani yake da ikon ba da ko yanke hukunci na mutuwa, Yahudawa kuma ba su yarda su yi masa hukunci kurum ba, su bar shi da rai. Bilatus kuwa da kansa ya ce wa Yesu, Baka sani ni ne nake da iko in sa a sake ka ko a gicciye ka ba, Yohana Sura goma sha tara, aya ta goma. Ya faɗi daidai bisa ga ganin mutane, amma sai dai da yadda Allah kaɗai ne yake da wannan iko na shar'antawa Yesu almasihu, sai suka fara kai ƙararsa. yana hana a biya Kaisar haraji, yana kuma cewa shi ne almasihu sarki, a gaban majalisar Yahudawa, manya suka ce Yesu ya yi saɓan Allah, da yake ya ce da kansa ɗan Allah, amma a gaban Bilatus, ai, ba su faɗi haka ba, sun sani ba zai kula da wannan ƙara ba, sai suka yi saransa a wajen ta siyasa. wato suka ce, wai Yesu yana tayawa Romawa, saboda suna jin haushinsa ƙwarai da gaske, suka yi ƙarerai masu yawa a kansa, gama nufinsu shi ne a kashe shi, in ya yiwu a raba su da shi, don haka sai suka yi wa Yesu ƙarya. Bilatus ya tambaye Yesu, ashe kai ɗin nan sarkin Yahudawa ne? Yesu ya amsa ya ce, Yadda ka faɗa, Yesu ya shaida nan da nan, shi sarkin Yahudawa ne, ya faɗa wa Bilatus irin mulkin da zai kafa, mulkinsa ba fa na wannan duniya ba ne, a ka gani, Yohana ya gaya mana wannan a Sura sha takwas aya talatin da shida, wato, ba a nan duniya a Yesu almasihu zai kafa wannan sarauta ba. da kuma nuna ikon nan wanda Allah ya riga ya shirya, amma lokaci yana zuwa da wannan mulki nasa zai tabbata, shi sa bayan da ya tafi zai sake dawowa. A cikin ayyukan manzanni mun gani, Sura ɗaya nan ka karanta lokacin da Yesu almasihu ya tashi zuwa sama, mala'iku sun gaya wa almajiransa cewa Yesun nan da kuka ga, tafiyarsa zuwa sama haka zai sake dawowa, ɗan wana. ka yi binciken littattafai, ka dubi dukkan littattafan duniya da za ka bincika ka ji wane ne zai take dawowa wannan duniya, babu wani sai Yesu almasihu kaɗai, ko wannan ma ya ishe ka ka yi tunani mai kyau, ka kuma yi nazari, domin su Musa. da sauran annabawa sun rigaya sun kwanta dama, suna jiran ranar da almasihu zai dawo, ya tā da su domin su ba da lissafin aikinsu. Haka ɗanwa, ka yi tunanin wannan game da kalmar Allah, Ruhun Allah da kuma zatin Allah cikin mutane, duka waɗannan abubuwa. Allah ya bari almasihu su same shi ne domin wannan shi ne nufinsa, almasihu ya sha wuya, a wulaƙanta shi, a gicciye shi, ya mutu bayan kwana uku ya tashi. kuma mu lokacinmu ya riga ya yaƙure mana, za mu jalin zamun shirin, madadin injiniyan lawal Sama'ila Mato birni ni rabin yawa hotsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya ba mu dama da zarafi mu sadu a shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.